tsige shugaban majalisar dokokin jihar kaduna alhaji mu'az usman gangara da mataimakin shi mr dogara mato da 'yan majalisu goma sha tara suka yi kirarin yi a talatar nan ya bar baya da kura saboda kakakin majalisar da aka yi kirarin an tsige ya ce shi fa san bai tsigu ba da yake tsarkake kanshi daga yunkurin tsige shin a wani taron 'yan jaridu a jihar kaduna alhaji mu'az usman gangara ya ce zaman da 'yan majalisun suka tsige shi haramtacce ne kuma ma ai 'yan majalisar da suka tsige shin ba kai adadin da ake nema ba. Mun zo wannan waje ne domin mu tabbatar muku da gaske wannan al'amarin cewa abin da ake bayani cewa an tsige spika ba gaskiya ba ne mu rufe wannan gidan yau saboda halin da muke gani na jiha Kaduna ta shiga na dan abubuwa na tsaro ya sa muka ga ya kamata mu daga wannan gidan kada a ci gaba da zama har sai abin da hali yayi domin a samu natsuwa tunda dukkan masu bin doka ne kuma su tabbatar da doka ne bayan mun yi wannan ne wasu mutane suka je domin su biya bukatunsu suke bayanin cewa sun tsige spika wannan abun ba gaskiya ba ne kuma ba su da biyu bisa uku da za su yi amfani da shi domin tsige spika shi kuwa sabon shugaban majalisar dokokin jihar ta kaduna alhaji shehu usman tahir tuni ya karbi shahadar shige shi shigifar shugabancin majalisar ne sannan ya ruguje dukkanin kwamitocin da ke majalisar. All special and standing committees of the Honorable House are hereby dissolved. New ones will be reconstituted in due cause. Ya ce daga yanzu dai an ruguje dukkanin kwamitocin da ke wannan majalisa kuma za mu sanar da kafa sabbin kwamitoci a lokacin da ya dace. Sai dai duk da haka Alhaji Tahir ya ce za su haɗa kai da sauran 'yan majalisa. Kamar yadda ne bayani a jawabi na na nemi goyon bayan kowane ɗan majalisa kuma na nemi goyon bayan ma'aikatan majalisa wanda sanin ku ne da su ne za a iya samun nasara a dukkan aikin da shugaba ya sa gaba game da raɗe raɗin shaƙa wa 'yan majalisun kuɗi domin tsige shugabannin nasu kuwa ɗaya daga cikin 'yan majalisun da suka yi wannan aiki na tsiga kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna alhaji jumare hassan branko cewa yi wannan takarda da take riƙe a hannuna idan alkur'ani ne shine littafin da na yadda da shi zan shiga nan gun in yi alwala in fito in rantse da shi wallahi tallahi ba a yi ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma ba wani mahaluki ko gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ko wani babba a jihar nan da muka zauna muka yi taro da shi don cire waɗannan mutane wallahi ba